Wannan shine karon farko da ake gabatar da 'yar jarida Samira Sabo a kotu mako guda bayan garkame ta a kurkuku sakamakon karar da ɗan shugaban ƙasar Nijar bugo da ƙari mataimakin daraktan fadar shugaban ƙasa wato Mamman Sani iso Muhammadu ya shigar saboda cewar sa ta yi masa kazafi bayan da ta ruwaito a kafar facebook cewa yana da hulɗar kud da kud da ɗaya daga cikin 'yan kwangilar da ake zargi da handame dubban miliyon sefa a ma'aikatar tsaro bayan kammala wannan zama metr budal efred da ke ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare samira ya bayyana wa malema labarai cewa euh, euh, avec une sagesse et un sens du professionnalisme ya ce alkali ya saurari samira kuma cikin nutsuwa da kwarewa ta yi masa bayani wanda ni kaina abin ya burge ni to amma a halin yanzu ba zan gaya muku dukkan abubuwan da aka faɗa ba yanayin rashin lafiyar da take ciki a yau ya sa muka shigar da buƙatar a bada belinta domin tana cikin mawuyacin hali wanda hatta shi kansa wanda ya kararta yana da masaniya a kai saboda haka muke kira a yi aiki da hankali don kawo ƙarshen wannan rikici maras ligi. Yunkurin jin ta bakin lauyan da ke kare mamman Sani Isu Muhammadu bai yi nasara ba domin wani na hannun damansa da na tuntuɓa kan buƙatar samun hira da lauyan ya ce zai waiwaye ni sai dai har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban ji komai daga gare shi ba. a nata bangare cibiyar 'yan jarida mai de la presse da ke bin diddigin wannan al'amari ta fara tuntubar bangaren mai korafi don ganin ya janye kararsa ta yadda za a warware abin cikin sulhu in ji sakataren yaɗa labaranta suleiman umar bura muna kyautata zancen cewa ya jaye wannan karar tashi kamar yadda muka tambaye shi muka ce ya samu a jaye wannan karar insha allahu in allah yarda wannan karan eh, a jaye ta kuma muna fatan in aka jaye ta wannan eh, dosiye na samira sabu a ce an kare shi cikin babu wani furose babu wani shari'a da sauransu. Yar jarida Samira Sabu ita ce shugabar kungiyar masu fafutuka ta kafar blog saboda haka na nemi jin ta bakin mambobin wannan kungiya. Ko guda wanga arrestation na Samira Sabu bai tashi hankalinmu dama mun sani guverna yana so a intimide mu a ba mu tsoro mu bari aikinmu za mu tahi gaba da wanda aiki na blog insha Allah cikin facebook cikin whatsapp sile mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.